بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البداء العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo قوديا كنت بتقع الله سبحانه وتعالى ما يكوى ما يكوى ما يكوى komai wanda ya ja kwananmu zuwa wannan safiya safiyar talata sha tara ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 1441 wanda ya daidai da sha biyu ga watan mayu shekara ta 2020 Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu a cikin wannan majalisi mai albarka a cikin wannan shiri mai albarka shirin hasken alƙur'ani jama'a in ba a manta ba wannan shine shirinmu na sha takwas wanda tun farkon wannan wata mai albarka muka fara gabatarwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara albarka a cikin wannan shiri ya azurta mu da neman yarda shi da neman kusanci zuwa gare shi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala muna masu tsanantuwa zuwa gare shi da tsananin soyayyar da muke ma littafinsa ya Allah muna roƙonka ka ƙara haskaka zukatanmu da hasken wannan littafi mai albarka ka fahimtar da mu abubuwan da bamu fahimta ba abubuwan da muka fahimta kuma ka ba mu ikon tasirantuwa da su a cikin rayuwarmu ka sa su zama mana wani tsanin da zai ƙara kusantar da mu zuwa gare ka ya haifar mana da daraja da kima ta musamman yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim allahumma amin idan ba a manta ba a shirin da ya gabata mun tsaya daidai gabar da muke ta tattaunawa dai akan annabi musa alaihi salam da abin da ya faru tsakanin shi da fir'aun a ƙoƙarin bayyana alaƙar musa alaihi salam alaƙa ta musamman da shi da sandarsa inda muka fara ambatan wasu daga cikin ayoyin suratu baha Eh, in ba manta ba mun sa ayoyin suratu shu'ara da ayoyin suratu taha su zama mana madubin da za mu rika kallo wajen ƙoƙarin haɗo kan eh, wannan kisar da kuma tattauna a kanta eh, ba mu karanta ayoyin suratu taha ba yau za mu karanta su insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي نأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسر يحيتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى هرزوا كرشن كسا waɗannan ayoyin suna bayyana mana kamar yadda muka faɗa abin da ya faru gab da lokacin da annabi musa zai wurgar da sandansa a gaban matsafa a cikin ayoyin suratul shu'ara ba a ambaci abubuwan da suka faru da wannan details ko da fayyace zance ba a nan kuwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fara bamu labarin da cewa wala qad araynahu ayatina kullaha fakadzaba wa ba. fir'auna mun nuna masa ayoyinmu gaba ɗaya duk abin da zai taimake shi ya imani domin kar ya zama yana da wata hujja akan cewa ba a bayyana masa ba Allah ya ce duk mun bayyana masa amma sai ya bijire to lokacin da annabi Musa ya wurga sandansa a matakin farko sai fir'auna ya ce aji tana li tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa fala na'tiyannaka bi sihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa fir'auna ya ce kai yanzu musa ka zo ne kana kokarin ka fitar da mu da mu da mutanenmu da iyalanmu da danginmu daga wannan gari namu mai albarka to wallahi rantsuwa irin tashi kenan ba wallahi ya ce ba amma lana'tiyannaka bi sihrin mithli falana'tiyannaka bi sihrin mithlihi tabbas ko shakka bamu zamu zo maka da tsafi irin wanda ka zo da shi amma faja albainana wa bainaka mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan su aka sa mana lokaci kamar da muka bayani ya zabi shi kuma Musa ya ce mau'idukum yawmu zinati ranar hawan daushe hawan daushe ko ranar hawan sallah ko ranar hawan bariki ma'ana ranar da dai jama'a za su kawo wala taru لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون a daidai wannan lokacin sai ya shiga kulle-kulle makirce-makirce mitin-mitin da ganawa a wata riwaya da take da alaka da wannan kisa har cewa aka yi fir'auna ya zaɓi wasu jaruman samari su arba'in ya sa aka je aka koya musu gwanancewa a tsashi suka koyi tsafi cikin takaitaccen lokaci suka karance shi domin su fito na fito da Musa in ka fahimci wannan zaka gane dalilin da ya sa su matsafan nan a ƙarshen kisar suka ce inna amanna bi rabbina yaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr mun yi imani da Allah mun tuba muna neman gafararsa da akan abin da ka tilasta mana mu yi tsafi saboda shi ya tilasta musu koya. ina fata mun gane to anan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ah, fir'auna ya je ta kulle kulle da mitin mitin domin fito na fito da annabi musa a daidai wannan lokacin ne musa ya ce wailakum la tabtaru ala allahi kadiban fayusitakum bi azab ahirtunku kar ku kuskura ku kaji ƙarya ku danganta ta ga Allah me yake nufi anan duk abin da zai zama barazana ga tauhidi sunan shi karya. ko da ba wai ƙaryan aka yi a zahiri an yi ƙaryar da ba gaskiya ba saboda gaskiyar gaskiya gaskiyar da tafi gaskiya tafi kowace gaskiya gaskiya a bayan ƙasa ita ce Allah shine abun bautawa da gaskiya wannan ita ce gaskiyar ƙarshe ƙaryar da tafi kowace ƙarya zama ƙarya a bayan ƙasa gabas da yamma kudu da arewa ita ce haɗa Allah da wani shi yasa Musa alaihi salam ya ce eh, la taftaru ala Allah kadiban fayusitakum bi azab Allah sai ya rugurugu da ku ya narkar da ku da azaba wa kad khaba man iftara duk wanda ko ya dingina ƙarya ga Allah ya tozarta ya shiga uku to fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa lokacin sai Allah yake ba mu labarin sai matsafan nan suka zo suka tattaru fatanaza'u amrahum Musa yana musu gargadi su kuma suna ta tattaunawa suna tsubbacewa a gefe ana tattaunawa ma'ana ru'usu a sahara sun gama haɗuwa kenan kawunan manya-manyan matsafa sun haɗu wa na najwa suka dinga keɓewa in ba a man suna keɓewa suna tattauna in ba a manta ba mun ambaci cewa akwai shugabanninsu wanda su ne ake faɗa wallahu alam sabur da azur da hafhad da musaffa to waɗannan su ne malaman su ne manyan ah, jagorori na matsafan to su ne suka dinga tattaunawa to suka ce fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa suka ce fa ajmi'u amrakum ko fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa afwan fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa ku hada makircin ku ku haɗa ƙullace ku sun atu saffa ku zo sahu-sahu proper organization ke wanda yake nuna mana komai za a yi koda na ƙarya ne in aka tsara shi aka yi ba shi wani external decoration mai kyau aka kawata shi a zahiri yana dan taimakawa wajen siya tunanin mutane don aka tsari yana da kyau sun ma'atu saffa sai suka ce wa kad aflaha yau yawma ala in zuwa ne in ji matsafa suka ce wallahi duk wanda ya ci riba yau ya zama shine mai galaba to ya more me dalili ai akwai farin akwai abun farin ciki a ce ala ru'usil khala'iq ma'ana akan idan duniya a ce yau kai ne ka ci galaba kaga yan ƙauyen nan da suka shigo birni za su je su ta da labarin ai wane da wane sun ci galaba to su anan sai suka ce wa qad aflaha al yawma man ko Musa ne ya ci nasara ko mu to gaskiya wanda ya ci nasara a cikin mu ya daukata ko kuma a suna nufin a cikin su wanda sandarsa da igiyarsa ta iya tsayuwa ba ta narke ba ba a matsala bai same ta ba to ya gama shan kwana a babun kusanci da fir'auna to a lokacin suka ce ya Musa imma an tuke wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu fa idha ibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a qulna la takhaf فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى suka wurgar da suka ce Musa ko dai ka wurgar ko mu fara wurgarwa ya ce su wurgar Allah subhanahu wataala sai ya kaddara Musa ya dan samu wani furgici a cikin zuciyarsa har dai aka kai inda Allah subhanahu wataala ya natsar da zuciyarsa ya ba da ya bashi umarni cewa ya wurgar da shi ma ya wurga sandansa la takhaf innaka antal ala kar ta ji tsoro kai ne wanda zai ci riba kai ne wanda zai ci nasara وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما كيد صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بهدينا نقبر مكسا من أن كوما باني دوم مسامو قدد ذات حتى منا كراتين يود نجيا الله سبحانه وتعالى يتشد موسى كجيف سندرك كان جيفا وتلقف ما صنعوا دزهر كجيفا ذاك ركي ايه تقوم متي يا سيت حقي abinda sana'u abinda suka aikata me yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce sana'u saboda akwai ilimi a cikin aikinsu ko dan ne dalili na biyu Allah bai ce ka wurga sandarka za ta haɗiye macizansu ba saboda in ya ce haka an tabbatar da cewa macizan ne kenan mun gane sai Allah bai ce ka wurga sandarka za ta zama macijiya sannan ta haɗiye macizansu ba in aka faɗi haka to an tabbatar da cewa macizan ne na gaskiya to kuma ba macizai na gaskiya bane saboda yukhayyalu ilayhi ne takhyil ne dama shi sihru takhyil tsafi na rufa'idu yana da alaka ne da bangarori guda uku ko dai abin da yake karami a mai da shi babba ko abin da yake babba a mai da shi karami ko kuma abin da yake tafiya a wani yanayi a juya shi kawai sai ka ga wani yana tafiya kan shi a ƙasa ƙafafuwansa a sama in yana so ya shiga ofis in wani yana so ya kama shi kenan sai ya shiga ofis din yana tafiya taka kanshi a ƙasa a kafafuwan shi a sama to daga nan sai ya ce ya mai ofis ko wani mai abin da aka so a siya imanin shi ya firgita sai ya ce to ai na ga wasu takardu suna gangarowa na ga ka yana sakkowa ya fito daga ofis ɗinka zai je wani waje akwai matsala ya kamata mu san ina silin ka zai abin nan zai zai haka ake ma wasu daga haka ne sai a siya imaninsa imanin shi sai ya sa wannan matsafin makirin mutumin nan sai ya je masa aikin da zai narkar da imaninsa ya halakar da shi Allah ya kare saboda haka ko dai a mai a jirkita abu ya canza daga asalin yadda yake ko kuma a rikidar da wani abu daga asalin yadda yake canza yanayi duka waɗannan da suna daga cikin ɓangarori na sihir tafi ma'ana sihiri ko tsafi na rufari so Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da cewa kalkaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wa yuflihu sahiru haythu ata fa bayan nan sai Musa alaihi salam sai ya jefar da sandansa a nan a suratu faha sai ba a bamu labarin ma ya jefar da sandar ba saboda a nuna maka takaituwar lokacin kawai kai tsaye musa ya bi umarnin allah ya jefar da sandar ko ya ruga sandar ba ya jefar ba in ya jefar ya jefar ba din ma'ana ba kenan ya wurga ta domin sai wani abu da ya wurga ta take a nan ta koma macijiya mai girma sai ta haɗiye su ta haɗiye mace eh, waɗannan igiyoyin nasu da sandunan nasu wanda suka koma a rufa ido suka koma a eh, eh, macizai so take a nan fa'ul ƙiyar sahara su sujjada ƙalu amanna bi rabbi haruna wa musa take a nan sai matsafan nan suka kawai sai aka ga sun zube filɗa'iyyar ma'ana automatically kai tsaye without any modile ba wani jinjiri ba wani abu take a nan suka zube sahara su sujjada kawai kowa ma dan ya gansu suna sujjada ne ba a gama kai ka ce ba amma ga san da suke tafiya sujjadan ba take a nan suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa wanda a daidai wannan gabar nan ne wani waje na musamman inda Allah ya ambaci sunan Haruna da Musa me yasa suka fara gabatar da sunan Haruna akan Musa duk da cewa Musa ai shine mai annabta da manzanci na asali wannan yana da cin asalin dalilin karatunmu na ambatan wajaje guda wajajen da Allah ya ambaci sunan Musa da Haruna a tare dalilin da yasa a nan suka gabatar da sunan Haruna akan Musa dalili ne biyu ko uku wallahu alam dalili na farko shine da yawa daga cikinsu ko wasu daga cikinsu ko jagororinsu kaga ai sun san musa da harun to kuma sun san cewa haruna ya girma musa kuma haka abin yake to sai suka gabatar da harun akan musa saboda fifikon shekaru a inda kuma za ka ji an gabatar da musa a kan harun saboda bisa la'akari ne da cewa musa shine mai asalin annabci da manzanci dalili na farko kenan dalili na biyu wallahu alam shine a domin a bayyana mana cewa harun ai a baya allah ya musa a.s. ya roƙi musa abuwan Allah Musa alaihi salam ya roki Allah subhanahu wata'ala cewa ya haɗa shi da ɗan uwan shi wanda zai taimake shi wajen da'awa ko haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katiran wa nadhkuraka katiran innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa Allah ya ansa maka addu'ar ka zamu zo mi bayani akan ko mi karin bayani akan wannan gaba to domin a tabbatar ma Musa alaihi salam cewa Allah ya karbi addu'arka to har ga shi ma sunanka da sunan dan uwanka tare ma ake ambatan shi har matsafan nan su ma sun san cewa sun tabbatar da manzancin ko annabtan dan uwanka kaga akwai fa'ida kenan wallahi fa iya saharatu sujjadan matsafan nan a sashi anan suka zube suka yi sujada me yasa matsafan nan da suka ga macijiyar annabi Musa ta haɗiye sandunansu su ba su ci gaba da gaddama ba dalili shine duk wanda ya san abu ya san wani ilimi to ya fi sauran mutane gane mai ilimin na gaskiya su yanzu matsafan nan suna da ilimin tsafi sun cika sun tumbatsa da tsafi da sanin makamarsa wannan ilimin nasu zai taimake su su gane mai tsafin gaskiya da wanda ba tsafin ba ne to ilimin su ya taimake su su gane wannan abin da Musa ya yi ba tsafi ba saboda suna da ilimi kamar kai ne yanzu likita da ya zo yana magana ce eh, wani wanda ba likita ba ya zo yana ta bayani yana komun surutun shi likitan da ya san likitanci zai gane wannan ba likita ba haka malami misali malami na gaskiya wanda ya sha ilimi ya koshi ba surutun wani ne da abin nan zai ja shi ba a'a saurin magana da surutu wani abu ne daban amma kana zaune kana gane wannan mai karatu ne ko da yana in ina a cikin magana ko da bai iya magana ba sai a rubutu in kana da ilimi za ka gane wannan malami ne a amma wanda yake hayaniya da abin nan za ka gane wannan hayaniyar ce sau da haka babu cin karo a wajen masu ilimi da hayaniya da karaji da taratsi da kuma ilimi wanda aka gina shi a kan eh, tirakuma na asali na ilimi saboda haka wannan kuma a kowane baji ne teloli sun san teloli yan uwansu masu gini da injiniyoyi sun san abin yanzu wanda yake injiniya na kwarai da ya shigo wani gini ya wani gida da ya ga an gina yana gani ya zai ce eh wanda ya ya kula da aikin gidan nan ya san abin da yake ko makila bai san shi ba bai gan shi ba me yasa saboda alwa'ar wasu ta dullu alba'i duk inda ka ga kashin rakumi yana nuna rakumin ya bi ne to ingantuwan wannan ginin yana nuna cewa eh lallai wanda ya kula da wannan ginin ya san abin da yake to shi yasa take anan matsafan nan suka yi sujada bayan sun yi sujadan kuma suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun kalli abin mamaki fir'aun ya san musa ya san kafasitinsa ya san abin da musa zai iya ya san wanda ba zai iya yi ba ya ga tasowar annabi musa ya ga yadda sanda da hannun annabi musa suke tabbatar da mu'jizarsa amma duk da haka musa a duk da haka fir'auna bai yi imani ba amma su waɗannan matsafan rana ɗaya a lokaci ɗaya da suka ga mu'jiza a take anan suka yi imani wannan yake nuna mana ashe shiryar wannan ma'ana shiryuwa ba ana samun ta bane da yawan ilimi ba ana samun ta bane da yawan experience ba ana samun ta bane da yawan shekaru ba ba ana samun ta ne da wani matsayi da mutum yake da shi a duniya ba ba ana samun ta bane da ba ana samun ta bane da yawar dukiyar mutum a'a inna ma huwa tawfiqun min Allah tawfiqi ne daga Allah datarwa ce ta musamman daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya zaɓi mutum ya shiryar da shi shi yasa yake da matukar muhimmanci kullum ka rika roƙon Allah Allah ya shiryar da kai kuma in ya shiryar da kai ka rika kokarin addu'a da roƙonsa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma kalli. wanda Allah ya bamu labari a cikin banu Isra'il watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin Allah ya bashi ilimi ilimin a taura amma kuma sai ya zamana bai tasiranci da abin da yake cikin wannan littafin ba bai haskaku da shi wannan ke tabbatar da cewa za a iya samun mai ilimi amma kuma bai san Allah ba saboda haka wannan ilimin bai da amfani ka duba masana kimiyya waɗanda suka yi kere-kere suka gano abubuwa da yawa a bayan ƙasa a sararin samaniya technology da abubuwa da yawa amma duka wannan bai taimake su wajen sanin cewa Allah shine abin bauta da gaskiya shi kaɗai kaga akwai matsala fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa qala amantum lahu qabla an adana lakum take anan sai fir'auna yace yanzu ku kun yadda ku imani kafin in ba ku izini wannan ita ce ce hanyar mugayen mutane a cikin al'umma kullum suna jiran cewa kada na kasa da su su wani abu sai sun basu izini to yana da kyau mu gane cewa a a hanyar zuwa ga neman yardar Allah ba a jiran kowa ba a jiran izinin kowa ba a neman izinin kowa ba ka jiran mahaifi ko mahaifiya ba ka jiran ɗa ba ka jiran mata shi yasa ita ma matar fir'auna ta jira shi ba sai ta ce rabbi li rabbi ibni rabbi li rabbi inda indaka baitan fil janna ko ta roki Allah cewa Allah ka gina min gida a aljanna ta yi imani kenan haka nan nuh alaihi salam bai jira ɗan shi ba lut bai jira matarsa ba to wannan ke nuna mana cewa tafarkin da zai kai ka zuwa ga neman yardar Allah da samun rahamarsa da gafararsa za ka kira kowa ne amma ba za ka jira shi ba za ka ci gaba da tafiya sai yasa su mata ce anan suka ce inna amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa din kamar yadda Allah ya ba mu labari fir'auna ya nuna musu cewa zai musu uquba amantu lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr anan sai fir'auna ya wata ƙarya da kowa ya san ƙarya ce yace wannan shine babban ku wanda ya sanar da ku tsafi a wata ayar a arafi ya ce inna hula makarun makarsu muhu fil madinati li tukhriju minha ahliha fa sawfa ta'lamun wani kulle kulle ne da kuka yi jiya da shekaran jiya a to wannan da kake cewa ya yi shirya makirci to ai bai san waɗannan matsafin ba kai ka gayyace su kuma da ya zo da suka zo ba kama bani sun gana ba to ya za a yi ka ce kuma shine babban su kuma sun kulla sun yi kulle kulle ne domin su ruguza daular ka wannan ke tabbatar mana da cewa wanda ya bar tafarkin Allah Allah yana abin nan dagula masa lissafi har ya rika faɗan maganganun da shi ya san ƙarya yake yi wanda yake sauraron shi ma ya san ƙarya yake to a daidai wannan lokacin bayan Allah nan matsafan nan kenan take anan suka koma masu imani suka ce mun ji mun gane wallahi abin da kake so ka yi na ka yanke hannuwan mu ka yanke kafafuwan mu min khilafin ma'ana za a yanke hannun dama a yanke kafar hagu domin a rasa balance a tafiya kaga mutum ba zai iya samun balance ba kenan a tsayuwarsa ba zai samu balance ba yace kuma wala usalli bannakum fi in nahli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa zan sa a tsire ku a tafe ku a farkon gari a inda kowa zai rika ganin ku a fuskan fada ko a fuskan fada sannan za ku san cewa na da ku waye ayyuna a ashaddu azaban wa abqa waye zai fi tozarta a bayan ƙasa sannan waye zai fi wanzuwa a cikin rayuwa ta mutunci suka ce lannu nu'tiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat al-isar huna at-tafdil suka ce wallahi ba yadda za a yi mu daga kafa mu fifita ka kai fir'auna akan abin da ya zo mana na gaskiya على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا والذي nan tana da ma'ana biyu ko dai ya kasance kai ka fir'auna ka sani wallahi ba za mu fifita ka akan abin da muka samu na gaskiya ba fifita ka akan kuma wanda ya halicce mu ba ko kuma ya zama na wallazi fatarana qasam ne rantsuwa ce suka yi wallahi ba za mu fifita ka akan abin da ya zo mana na gaskiya ba mun rantse da wanda ya halicce mu kaga a take anan har sun san cewa waye ya halicce su suka ce faqdi ma anta fa ai faqdi ma anta qadi kai fir'auna yi abin da kaga dama ba dai rayuwa ba ce to mu ran namu bai da rayuwar mu ba ta da wata kima akan babin tauhidi watan taɗaita Allah mun yadda mu sadaukar da rayuwarmu mun yadda ka yayyanke mana kafa da hannaye mun yadda ka kashe mu wannan ke tabbatar da cewa akan al'amarin bin Allah akan tauhidi to bai kamata mutum ya fifita rayuwar duniya akan lahira ba saboda me matsafan nan yanzu da suka juye suka zama masu imani suna da yaƙinin cewa ita rayuwar nan taƙaitacciyar rayuwa ce so bai kamata su fifita ta akan rayuwar tabbas ba ita kuma rayuwar can ta tabbas ana samun ta ne ta hanya ɗaya tas ta hanyar bin Allah da yin abin da Allah yake so shi yasa suka ce kai abin da ka ga dama shi yasa aka ruwaito daga ibnu abbas ya ce ku kalli abin mamaki a farkon yini kanu saharatan fajara sun kasance masu tsafi fajirai fasikai mana ba su da imani amma wa fi akhirihi tahawwalu ila barara karshen yini kuma suka koma bayan Allah wannan yana fa'idantar da mu wata fa'ida ne muhimmanci yan uwa fa'idar ita ce kar ka da halin da kake ciki na imani baka san me zai faru gobe ba shi yasa yake da muhimmanci ka roki Allah Allah ya tabbatar da kai sannan kar ka raina wani ka muzanta shi ka nuna cewa baya kan komai ka rika aibata masa saboda yana kan bata baka san me zai faru da shi ba saboda me duka al'amuran yana wajen Allah ne subhanahu wata'ala kuma Allah ne juya zukata ne lokacin da ya so shi yasa yake da matukar muhimmanci kowa ya rika waiwayin zuciyarsa ko da yaushe kuma ya shagalci da kansa ya daina kallon wane da wance suna kaza suna kaza ba su da abin da suke bai da kyau a'a tuno da kanka tuno da abin da kake yi wanda bai da kyau kai ne ya kamata kai makanka aikin ba wani zai maka ba kai ne ya kamata ka gyara abin da yake tare da kai na kuskure idan kai wannan to tabbas ka kama hanyar neman yardar Allah ka kama hanyar tsira da samun falalar Allah subhanahu wataala ta duniya da lahira ba shagaltuwa da wane da wance suna kaza suna kaza har wannan ya sa ka manta da abin da yake kanka ko abin da yake wajibi a kanka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya ƙara haskaka mu da hasken wannan littafi mai albarka saboda yanayin lokaci za mu dasa aya a nan insha Allah Allah ya kai mu gobe za mu tashi kan darasin da ya abin nan kwanan nan darasi kenan ma'ana inda muka yi alkawarin cewa za mu ambaci dalilan da ya sa sandan nan take rikidewa sandar annabi musa kenan ta koma maciziya ba wani abu wanda ba macijin ba ونرجو ان الله سبحانه وتعالى لا تدموا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته